shaidanu ne suka shirya wannan abin su suka ɗauko wannan tsohon bidiyo na wato wata biyar da ya wuce a baya suka tura wa gwamna suka ce ga 'yan hizba suna ta buge mutane suna ta mutane sun yi haka ne domin su lalata alaƙar gwamna da hizba. Muna godiya da jagora injiniya da tarabi musa kwankwaso wanda abin ya dame shi da kansa ya buge ni waya muna godiya ga sst wanda ya tashi musamman ya je har gidana ya ce da girma gwamna ya turo shi wato wannan bayan allah su Profesa Babangida Muhammad Babangida ƙarƙashin jagorancin Profesa Muhammad Burodo da Sheikh Abdulwahab Abdallah da Dr. Sa'idu Dokawa sauran shehi shehi injiniya Bashir Hanan da sauran manyan malamai na wannan majalisa sun yi duk abin da ya kamata malamai su yi ala saka musu da alheri sun zauna da gaggani sun zauna da mai girma gwamna sannan suka haɗa mu da mai girma gwamna aka zauna abin da aka fahimta gaba ɗaya wasu shaidanu ne suka shirya wannan abin su suka ɗauko wannan tsohon bidiyo na wato wata biyar da ya wuce a baya suka tura wa gwamna suka ce ga 'yan hizba suna ta buge mutane suna karaɗa mutane sun yi haka ne domin su lalata alaƙar gwamna da hizba su lalata alaƙar musulunci su cimma burinsu na a mayar da kano cibiyar baɗala da auren jinsi da maɗigo da luwaɗi kamar da aka lalata mana sauran jihohin na rashin tsaro jihar katsina muna addu'a kullum allah ya fitar da ita daga halin da take ciki na lalacewar tsaro jihar zamfara kullum muna mata addu'a allah ya kawo sauki na halin rashin tsaro jihar sakkwato haka da sauran da jihar naija da sauran jihohinmu na najeriya da aka hana noma aka hana kiwo ake sace mutane ake fillewa manoma kai tattalin arziki ya yi ƙasa noma ya koma baya ko kuma Kano da aka ga cewa wato tsaron har yanzu Allah ya mana albarkarsa ba ka ce to bari a mai da Kano ya zama cibiyar baɗala. Faruwai da 'yan daudu sun mai da Kano matattara. A nan ake so a fara yin auren jinsi daga nan sai iyalu a Najeriya. Saboda haka wasu mutane marasa imani su suke son su ga an lalata hisba kuma an haɗa ta faɗa da gwamna. domin ya zama cewa ya ƙi sauraron mu ya ƙi kulawa da mu to a jiya duk an buge waɗannan shekaru shaidanun mutane mun halki gwamna ashe yana son hisba yana ƙaunar hisba yana murna da aikin hisba kuma da shaidanun nan da suka shaidanci su lalata hisba su ɓata alaƙarta da gwamna jiya sun ji kunya sun ga yadda gwamna ya karɓi malaman nan hannu bibi hisba gwamna ya ce shi ɗan Hisba ne za a kai masa uniform ɗin Hisba ya sa Me ya ce duk abin da hizba take bukata ko fa abu da take to wallahi yana can Saudiya yana aikin hajji wani shedani ya tura masa wannan bidiyon kun san ita gwamnati ba za ka gane ta ba sai kana ciki gwamna ba zai san me yake a ƙasa ba ko ba za mu san me gwamna yake ba dole akwai tsaka tsaki abin da za mu tura wa gwamna wasu lokacin sai su makale abinda gwamna zai turo wasu lokacin sai su makale sai zama labarin da za a kai masa akan mu daban labarin da za a kawo mana akan akan daban za ka waɗannan shaidanu sun ji kunya In ga yadda bai girma gwamna ya ɗauki hisba da yadda ya mutunta mu ya ta mu ya kimanta mu ya kimanta malaman mu kuma wannan abu ba nawa bane ba naku bane na Allah ne da manzansa ba abinda aka yi min ni ba kuma wani abu da ya shafe ni ni a ƙashin kaina so da ke kare mutuncin ku yan hizba ya amince da matakai guda biyar da muka ɗauka za mu rubuta masa kuma ya ce mu kai masa kai tsaye na farko yau shekara ashirin ana biyan ɗan hisba dubu goma san da wannan ba duk abin da ake sayar da shi dubu goma bayan shekara ashirin ya koma dubu ɗari amma ɗan hizba bai taɓa cewa albashin ya yi kaɗan wanda suke aiki a yau kwata dubu sha biyar ake ba su ko muka tausaya ma muka ci a rage musu kwana biyu na zuwa aiki Yunufa ɗin da na gani a cikin ɗan hizba za ku gan shi kala kala kala kala mafi yawa wanda suka ɗinka da kuɗin su ɗan hizba in uniform ɗinsa ya yage ko ya koɗe baya jira gwamnati ta bashi sai ɗinka da kuɗinsa saboda yana son aiki abu na uku ana ta koran ɗan hizba da suna siyasa da gwamna ya ce a daina korar kowa haka da yau kada wani ya ƙayo ya mana list daga lokal gwamna da ke zai koyi ɗan hizba gwamna ya ce ya yafe muku kun zaɓe shi ko muku zaɓin shi ku ci da sannan abu na hudu makaranta domin koyar da aikin hizba a aikace hizba training school ga su wannan majalisa dukkan su manyan malamai ne na jami'a sun alkawari za su rubuta mana curriculum da za a dinga yin diploma da NCE da certificate har digirin digirgin za a yi masu research daga kasashe da za su dinga zuwa suna yin research a kan hizba yanzu sun samu makarantar wuce kuma yan hizba masoyan Allah ne masoyan manzan Allah ne masoyan masoyan gwamna ne sannan kayan aiki mai ma gwamna mana alkawari za a kawo kayan aiki motoci kuma kun ga an fara ma duk wanda ya kalli nan kallin can ka gani za ka ga motoci ga nan suna aiki ofisoshi ne za a yi guda arba'in nan baya da kuke gani katon masallaci ne wanda aliko oil yake yi don hukumar kisa saboda haka wannan abin farin ciki ne muna godiya gare ku duka muna godiya ga duka al'ummar musulmi tun daga sarkin musulmi wanda ya buga min waya ya buga wa gwamna ya buga min waya ya buga wa gwamna muna masa godiya muna godiya ga manyan malamai wanda suka taso da waɗanda suka yi waya muna godiya ga manyan 'yan kasuwa attajirai musamman ma wato alhaji ahir mangal wanda ya ci zabiye muna godiya ga wato manyan jami'an sojoji 'yan sanda da ss da suka ba da rahoto cewa aikin hisba ya kawo karancin laifuffuka iri-iri a jihar kano wasu lokutan sai a yi sati biyu uku ba a samu wani babban laifi ba saboda inda mafakar manyan laifin suke hukumar hisba ta ji ta tare gurin iyaye da yawa suna wa hisba godiya 'ya'yansu sun koma gida ƙananan yara da ake bata su masu tallan gyaɗa masu tallan gujiya masu yawo a kan titi marasa imani suna amfani da wannan suna mai da su karuwai wannan su ma Allah ya mana maganinsu muna godiya da Profesa Ibrahim Makari wanda musamman ya taso ya mun waya ce malam dan Allah kai hakuri na ce na hakuri ce sai na zo da kafa Profesa Isa Ali Fantani zuwa ya samu jagora sai ya gaya masa cewa kafa a bari wannan abin ya faci don ba iya na Kano bane sauran manyan malamai da duk kun ji sautin su kun ji muryar su Sheikh Sani Haya Jingir Sheikh Sheikh Balalau eh Sheikh ah, Abun Abdullah Gadan Kaya shi ya fi kowa ma damuwa a cikin wannan abu da Sheikh Bello Yaro wanda shi ta ma ta kuma wani kawai a taho da ni kan ba a jira wani abu muna godiya da jagora injiniya da Rabi Musa Kwankwaso wanda abin ya dame shi da kansa ya buge min waya Yana godiya ga SST wanda ya tashi musamman ya je har gidana ya ce da girma gwamna ya turo shi da dukkan al'umma musulmi baki daya yanzu muka ƙara gane ashe ba ashe wannan aikin ba iya na Kano bane ba iya na Najeriya bane duk na duniya ne kowa yana farin ciki da wannan aikin na hisba haka bangare ni da muka buɗe yanzu operation kau da badala yana nan an ƙara masa ƙarfi wannan girma gwamna ya ce zai ba da motoci ana kawo motocin nan za a rubuta operation ko da baɗala lamba ɗaya operation lamba uku lamba hudu sannan ta yani gyara na da ta hadiza da ta hadiza ta fito da wani program kuma mai girma dukki gwamna ya ce da kansa ya ga yadda aka tara yan mata ana musu fasafasai ta an ba mu shawara tun makarantu da suke na bodin na mata da na maza a ji abu da rashin hisba a ciki ana musu ba'azi ana karanta ba sannan kuma hisba ta buga littattafai na tarbiyya da koyarwa a buɗe santoci na koyar da aure da koyar da tarbiyya wani ma yana cewa inda zai yi mai girma gwamna ya dawo da cibiyar duru ta dawo karkashin hukumar hisba wannan ma za mu rubuta a matsayin shawara haka ƙarshe ne muna gode mai girma gwamna domin da ya ɗauki shawarar waɗannan da ba a zo wannan gurin ba haka muna roƙon Allah ya abba Kabir Yusuf albarka ya tabbatar masa da gwamnatinsa ya sa masa albarka a ciki ya kare shi daga sharrin makiya Allah ya masa muwafaka da aikin da zai zama dan ci gaban Kano ne dan ci gaban musulunci Allah ya ƙara wa waɗanda suke tare da shi Allah ya ƙara masa mushawarta na ƙwarai Allah kuma ya masa albarka a gwamnatinsa muna godiya kuma ga dukkan 'yan hisba ci gaba da aikin ku dare da rana Allah ya ɗaukaka musulunci Allah ya ɗaukaka musulmi masana yan jarida da suka zo daga ko'ina muna musu godiya sun ba mu haɗin kai sosai malam ba ya sha'awar siyasa malam ba ya sha'awar takara abin da malam yake sha'awar duniya ne zama a hizba ba za a kama ka ka ce ni ne mai aikata kaza din nan kuma abin mamaki ina yaran nan akwai yan tiktok sun siyo mota in sun rubuta mata hizba kawai da badala j town town sun zo da mota na so su iso su su a cikin TikTok suke za su taimaka a Hizba wajen da badala. Sun siyo mota sun rubuta mata operation kauda a Hisba. Na so a ce sun karaso da motar suna hanya ko su karaso da motar ku ga cewa wannan aikin na Hisba har yan TikTok din mafi yawan su sun yarda su taimaka mana domin a tsaftace abin da ake na bata tarbiyyar yara. Saboda haka Dr. Mujahid yana nan. yana sa muku ido operation kau da badala zai ci gaba amma ku zo ofishinsa nan da sati biyu ka zo ka karɓi fam ka cike ka ce na tuba na dena me sunanka me garinku ce unguwarku wace sana'a kake kayi karatu kana son ka tuba me yasa kake son ka tuba me kake yi a da wani shaye-shaye kake ka bari ka tuba shikenan me kake so gwamnati taimaka jari ko sana'a ko makaranta in ka rubuta su za mu tattara mu kai wa gwamna cewa ga 'ya'yanka ran kai daɗe waɗannan da Allah ya jarabce su amma yanzu Allah ya shirye su sun tuba ga sunayen su mai girma gwamna ga 'ya'yanka kai ka faɗi abin da za a yi musu abin da za mu kenan matakin farko idan wannan lokaci ya wuce mutum bai kawo kansa ba bai zo ya tuba ba to shikenan operation kau da baɗala plus plus plus